Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da sake kasancewa da ku a cikin wannan tasha ta Binta Garba Sabo na Best Idan ku sauraro dai mace ba a yanzu muna da cikin littafin nan mai suna cin amana. Wanda a ce mu Binta Garba Sabo da ta rubuta mu shi. Amma kafin in shiga in ci gaba masu sauraro idan kin kasance sabuwa a cikin wannan tasha ina son ta ki na subscribe sannan ki taɓa ƙararrawa domin ki ci gaba da samun labaran da zaran mun dora. kuma sannan ina mai baku hakuri da yanayin muryata ta za ku ji a yanzu dai bata ida warwarewa ba amma don kada mu baku haka shi yasa zan ta karkara in ga ni zan iya yi ni maman hanifa ke cewa ku sha sauraro lafiya cin amana kashi na biyar kyamtai da idanuwanta tana kallon shi saboda idanuwan nata duk sun bushe ta gaji da zubar da hawaye shi ma kabir ɗin kallonta yake yana ci gaba da cewa a sakamakon laifin da Hanan Abdulaziz ta yi. Hukuncinta shi ne kisa ta hanyar rataya saboda a wahalar da majiyaciyar da ta yi. Wannan magana da kabir ya yi ba ƙaramin taruwa Hanan da hankali ce ba, wai kabir ne da kansa yake faɗa a rataye ta. alhalin kuma ya fi kowa sani cewa wannan laifin ba ita ta aikata shi ba. Shi ne da kansa ya yi kisan, amma bai ko jin kunya, jin kunyar kansa yana cewa a rataye ta anya kafur kuwa yana son ta ko kuwa dama faɗi yake kawai yake yake da bakinsa ba gaskiya ba ne halin ta ƙara kallon shi ta ga sai bayani yake amma sam kunnuwanta ba sa jin abin da yake faɗi saboda ta kai ci da bakin ciki gani ta ya gama bayanin nasa ya koma kan kujerarsa ya zauna alƙali ya yan rubuce-rubucen shi ya ɗauko kansa tare da gyaran murya ya ce a irin laifin da hanan abdulaziz ta yi kuma sannan bata wahalar da shari'a ba shi yasa kotun mu mai adalci ce mata sassabci akan za ta ajiye ta madadin rataya za a riƙe ta ɗaura rai da rai sannan kuma akwai diyya ga 'yan uwanta kuma idan za su iya biya mata sai su fanshi rayuwarta amma ko sun biya mata akwai zaman firizin shekara biyar hannun ta rinsa idanuwanta da karfi tare da ɗore hannuwanta duka biyan a bisa kai ta fasa ƙara cikin ƙarfinta duk gaba ɗaya kotun suka zuba mata ido wasu suna jin tausayinta wasu kuma suna yi mata Allah ya ƙara ita dai babbar damuwarta ko mutuwa za ta yi a haka kabir yake a haka kabir yake so ta mutuwa ba ta ga yan uwanta ba kuka take sosai kuma babu mai rarrashinta gaskiya kabar baka kyauta ba ni bari in ɗana ɗan jakar uba umaid kuwa daga inda yake murmushi kawai yake yi saboda ganin yadda hanan take ta rizga kuka kamar wadda aka kashe wa iyaye tafiya ake da hanan ba ta ganin abin da yake gabanta har suka tura ta cikin motar da za ta maida ta freezing din wani sashi suka kai ta ba wanda ta sani ba sannan yanzu cikin wasu kattun mata aka saka ta jikinta yana rawa ta rabe cikin wata kusurwa ɗakin ta ci gaba da kukanta kwananta biyu duk wahalar duniya ta dame ta saboda duk wani aikin wahala 'yan ɗakin su ake sanyawa shi yasa nan duk ta firgice ta koma tamkar ba ita ba wani ɗan gadrum ne ya buɗe ɗan katakon tagar su ya ce ana neman namba 804 wata mata wata mata da suka ɗan fara sabawa da Hanan ta taɓo ta ta ce ki tashi ke ake nema Hanan cikin mamaki ta ce anya kuwa wa ke nema na ni daban da kowa a garin nan matar ta yi dariya ta ce ko ko kika sani mijinki ne ana ta yi murmushi ta ce gaskiya ban tsammanin haka. roba din ya daka masu tsawa saboda duk yana jin jayayyar da suke yi. Ya ƙara cewa namba 804 Bilis ta fito ana neman ta. halin ta mike cikin mamaki ta nufa hanyar fita. Wannan matar mai suna Jamila ta sa hannu ta jawo ta kusa da ita ta ce ya za a yi ki tafi haka. Ta nuna mata fuskar ta duk ta je mi. Sannan ta ci gaba da cewa kina nufin idan mijinki ne haka zai ganki? Kila dai don kin ga kina da kyau tana faɗan haka tana shafa mata fodar har da jan baki jamilar ta ƙara kallonta ta ce ko kefa, fa dubi yadda kika ƙara kyau hana murmushi kawai ta ta ɗan dafa jamilar ta ce na gode kwarai da kulawarki jamilar ta yi murmushi ta ce babu komai ke dai maza ki tafi don kada ya gaji da jiran ki ya tafi Hanan ta ce to ta tafi kofar ɗakin da sauri ta nufi ɗakin baki da aka ce mata a can bakon yake mai neman ta. Mai tsaron ɗakin ta iske a tsaye ta rusuna ta da kanta cikin ladabi ta gaishe shi. Amsa yi a dakile sannan ya kalli lambar da ke jikinta a yi mata nuni da ta shiga. Hanan ta buɗe ƙofar ɗakin ta shiga cikin sanda tare da tunanin abubuwa da dama da take son su tattauna da kabar ɗin. Zaune yake ya kame ya ɗora ƙafarsa ɗaya bisa ɗaya yana wani jujjuyawa a bisa kujerar cikin isa. Wata wata ‘yan ɗan kwanakin da ta yi bata gan shi ba sai ta ga ya yi bala'in canzawa. Kayan jikinsa ta kalla sut ne masu tsadar gaske. Da sauri ta yi da isa wajensa ta ce yaya kabar alama ya mata da idanuwan shi ya kalli saman kusurwar ɗakin ya ce mata cikin raɗa akwai kyamara a wurin can don haka don misbehave. hana ta tafi su ta dakata daga niyyar rungume shi da ta yi niyyar yi. ta tsaya cak duk abin duniya ya ishe ta. wannan fa shi ne a bige ka hana ka kuka Hanan ta samu kujera da take fuskantar ta ta zauna kawai ta zuba mashi idanuwarta tana sauraron abin da zai ce mata kabir ya daidaita da take lilawa ya ce mata da murya can ƙasa-ƙasa ina fatan kina lafiya a nan ƙasa kasa kasa ba shi amsa ta kawai ta ci gaba da sa da haka shi ma bai tsaya sauraron abin da za ta ce ba ya cigaba da cewa dama na zo na yi na zowa na yi in faɗa miki cewar na fara samun ci gaba a wurin aikina saboda akwai wani mai kuɗi da ya gayyace ni a kamfaninsa kuma ina tunanin zan koma can da aiki saboda aikin kamfani ya fi kawo kuɗi. A nan ta yi murmushin takaici ta ce ai tun a na aikin ka ya fara kyau yanzu tsakaninka da Allah baka jin komai a cikin zuciyarka. Jamara ya kalla sannan ya kalle ta yi maza ya miƙe tsaye yana cewa shi yasa abokan aiki na suka bani shawarar dole sai na yi nesa da ke don idan ba haka ba za ki iya bani matsala baƙin ciki ne ya ko hanan tana ta rasa ta ma rasa abin da za ta ce mashi numfasawa ta yi ta ce to yanzu me dalilin da ya sa ka zo inda nake bacci kuma ga shi an baka shawara a kaina wata yan envelope ya fito daga aljihun shi ya mika mata ya ce duk abin da ake gani a cikin takardar nan don lokaci ne don da zaran kin fito daga gidan nan zan dawo gare ki yana faɗan haka ta ga ya juya ya nufi wata ƙofar ya fita ba wadda ta shigo ba wadda ta shigo ba sakaka hanan tai tana kallon ƙofar da kabir ya shige cikin mamaki a hankali ta mayar da idanuwan ta kan envelope ɗin da kabir ya bata tana son ta buɗe amma wata zuciya tana ƙoƙarin hana ta maganar da ta jini ya sa hankalinta ya dawo a jikinta ta yi firgigi ta juya mai tsaron kofar ne yake sanar da ita ce wani lokacin komawar ta yayi ko. murda takardar ta yi gaba ɗayanta a cikin hannunta ta nemi hanyar fita daga ɗakin tafiya kawai take ba a cikin hayyacinta ba har ta zo ɗakin su ta wuce ta nufi can ciki inda suke aikin kwasar duwatsu ta samu wani waje ta haye ta takura kanta don kada wanda ya ganta Gamanta yana faɗuwa ta ƙara kallon takardar tana tunanin abin da za ta iske a ciki saboda jikinta ne yake bata kwata-kwata wannan takardar bata arziki ba ce ba ma ba ma idan ta tuno da yanayin yadda ta fuskar kabar ɗin sai ta ji jikinta ya ƙara yin sanyi addu'o'i ta yi ta bambare bakin saltop ɗin sannan ta zaro farar takardar daga buɗewarta abinda idanunta suka fara cin karo da shi shine divorce letter saboda ba ta tsaya karantawa ba ta ci kwaikwaye ta gam cikin hannuwanta tana faɗin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ka cuce ni kabar sai kuma Allah ya saka mani wallahi wasu miyagun waye ne masu tsananin raɗaɗi kamar wuta suka cika mata idanuwa kuka ta sosai na fita hankali ba wai na takardar sakin da kabir ya bata ba ni a'a gaba ɗaya ya kashe mata rayuwa why why kabir me ne maka abinda ta samu kanta tana faɗi kenan ka raba ni da mahaifina idan har ka san baka suna me yasa ka raba ni da kowa nawa ita kadai take ta sambatu kamar wata zarara yadda ka san an yi mata duka haka ta koma kusan wunin ranar a nan ta wuni lokaci a ta wuni ba ci ba shan ruwa har kusan magarba a can wurin su jamila kuwa shiru suka ji hana bata dawo ba da haka sai suka fara neman ta abubuwa kamar wasa abu kamar wasa karamar magana ta kusa zama babba saboda tun suna neman hanan ɗin ba su ganta ba sai suka yi rufotin nan da nan jami'an tsaron gidan suka fansama neman hanan wasu suka hau motoci suka fita daga prison din don duk tunanin su guduwa ta wasu 'yan kalilan ne suka tsaya daga ciki suna ɗan lallekawa ko Allah ya sa su ganta gari ya fara dubu sosai sannan hanance tunanin fitowa daga inda ta koyi yanayin da take tafiya sai ka yi tsammanin shaye-shaye ta saboda tsananin yunwa da kishirwa sannan ga gajiya da suke addabarta da ɓacin rai a bisa hanya ta ci karo da jami'an tsaro nan da nan suka haska ta da torchlight su mai dogon hasken gaske. Hannu ta sa ta kara fuskanta saboda tsananin hasken fitilar tsaye ta yi tunda ba za ta iya ci gaba da tafiya ba. Isowa suka yi har inda take ba su wani saurara ba suka fara suka fara kasarta da kulaken hannunsu nan take hananta zube ta some masu amma ba su saurara ba saboda su duk a tunaninsu a tamtin ɗin guduwa ta yi. Allah ne bai ba ta sa'a ba ta dawo. Duka sosai na rashin imani suke mata sai da suka ga ta yi likis sannan suka kwashe ta suka mayar da ita su tare da ɗaɗɗaure mata hannuwa da ƙafafuwanta. Duk dukan da suka yi wahanan har ta fita hayyacinta bai sa ta saki takardar da Kabir ya bata ba. Gam take a cikwikwiye a cikin takon hannunta. Don haka a lokacin da ta farfado ta fahimci abin da ya faru da ita takardar ta fara tunanin inda take. Jin da Jinta da ta yi a hannunta ya sa ta mayar da numfashi da kyar. sannan ta mayar da idanuwanta ta rufe. A can kasan zuciyarta ta ce, Ya Allah, ka saka mani abin da ka bire mani. Sannan a hankali ta fara jero sunayen Allah. Tana yi mashi kirari har ta kai ga ya sabur. Sannan ta ƙara da addu'o'in da ta sani. Su Jamila suka rinka taimaka mata har ta fara samun ƙarfin jikinta. Kai lallai, anan ta bugu iya wuya saboda gaba ɗaya jikinta duk inda ka suka buga ya yi baƙi kamar ta toye. Yau ma tana makure kamar kullum tunawa ta yi da takardar da ta boye a cikin ɗakin don haka rarrafa ta cikin rarrafi ta isa wurin. Envelope ɗin duk ta yi yaƙi a hankali ta raba takardar. A hankali ta raba takardar da envelope ɗin ita ma ɗin dai ta yi yaƙin. Bude ta ta don ta ida ta karantawa, ida tabbatar da zarginta ai kuwa takardar da ta saki ce kamar ya sake ta saki ɗaya amma bayan ta fito daga firizin sai ya mayar da ita auren su kaji rashin gaskiya da hakuri murmushin karfin hali hananta ta ƙara cikwikwiye takardar ta ce waye zai fitar da ni daga wannan ƙangin kai ne kaɗai kabar idan ka so za ka je ka faɗi gaskiya sai kuma mahaifina da ya sani ya san halayena share hawayen da suka fito mata ta yi saboda mahaifin da ta tuno Mahaifinta da ta tuno, wai anya kuwa Kabir ya yi mata adalci a cikin rayuwarta? Numfasawa ce ta ƙara goge hawayen da suka ɓata mata fuska sannan ta ɗaukar wa kanta alƙawarin za ta dukufa ta yi ta kaiwa kukanta ga Allah saboda shi kaɗai ne zai iya fitar da ita daga halin da Kabir ya sanya ta. Ai tun daga ranar hana ta ƙara mai da al'amuranta ga Ubangijinta duk aikin da take addu'a ce bakinta har tsawon wata biyar. ana ta samu kanta da samun natsuwa sosai sannan kuma duk wani aikin wahala ta fara sabawa da shi. kwatsa wata rana da maraice suna zaune aka aiko kiranta ita kanta Hannat ɗin gabanta ne ya faɗi saboda tana tunanin ko ka birni? To idan haka birni to me zai faɗa mata saboda 'yar alaƙar da ke tsakanin su ya yanke ta. Mahaifinta ta tuno aikuwa da sauri ta miƙe tsaye tare da kiran sunan shi ta ce Abba na da gudu ta fita daga ɗakin ta wuce ɗan aiken da ta wuce ɗan aiken ta isa bakin kofar ɗakin tana haki murmushi ɗan aiken ya saboda ba ta da ikon shiga har sai ya zo don haka yana isowa ya ba mai tsaron ɗakin bakin wata takarda shi kuma kallo ɗaya ya mata ya ba ta izinin shiga a nan ta shiga cikin dokin sanganin mahaifinta amma me zai faru tursai ta sa tana kallon shi saboda duk da ba baya ya bata amma kamannin shi ba irin na abbanta ba ne kuma sannan baya ya kafar ba ne. Jin motsin mutum a bayan shi ya sa ya jiyo. ganin da ya yi mata kawai ta ji gabanta ya faɗi da sauri ta juya da niyyar ta koma ba saboda yanzu duk abin da zai tayar mata da hankali ba ta son shi. Yanda ta taɓa ƙofar don ta buɗe ta sai ta ji ta gam an rufe ta ta jijjiga ta amma ta kasa buɗewa takowa ya yi har inda take ya tsaya yana kallon ta tabbas shi ma wannan ganin da ya mata sai da ya ji gaban sa ya faɗi saboda totali gaba ɗaya ta yi baki ta rame sosai amma kuma menene nawa da zan damu abin da kawai ya yi ya ji ya faɗa kenan a cikin zuciyar shi ida isa ya gab da ita yadda ka san kamar zai rungume ta ya ce kin yi mamakin gani na ko surprise daga murmushi daga murmushi daga muryar shi ya yi da ƙarfi yana maimaitawa cikin wani irin farin ciki sannan ya ci gaba cewa I like it wallahi. Hannun ta yi tsumu-tsumu tana mazurai, dama kun san mazurai mai rama, mazuran mai rama yadda yake. Umaiti ya zura hannuwan shi cikin aljihu ya ƙara zuba mata kyawawan idanuwan shi har a cikin zuciyar shi yana jin tausayinta amma kwata-kwata ya gaza nuna mata a bayyane. Sunanta ya kira shi Hanan, kin ga duniya ko? kuma ina fatan kin samu wa'azi a cikin darussan da kika samu kuma ki sani wannan kenan domin nan gaba kaɗan za ki gamu da dattawa ɗaukar fansar. Anan ta Anan ta samu ta daidaita kanta na tsoratar da na ta yi sannan ta kalkace da dariya saboda karfin hali ta ce haba mai kana nufin har yanzu akwai abin da ban gani ba na na nau'o'in azaba a cikin wannan kurkukun numfasawa ta yi sannan ta ci gaba da cewa a gaskiya ban jin akwai abin da zai iya firgita ni a nan gaba don haka bari in baka shawara dariyar mugunta ta tsaya ta yi mashi saboda yadda ta ga ya saki baki yana yi mata kallon ya saki baki yana mata kallon lallai ma yarinya shi har yanzu baki bugu ba da ya san halin ƙarfin hali ne kawai take da shi zai yi mata dariyar don haka sai kawai ya ji hanan ɗin tana cewa da ma ka tattara in ta tattara na yanaka inaka ka bi hanyar da ka fito saboda ni ɗin nan da kake gani ba ni da tsoro zuwa mata ido yana kallon ta saboda tsananin mamaki don haka nufarta ya gadan gadan babu wani tsaitsayawa ana ta zaro idanuwa cikin tsoro ta fara ja da baya Umar bai fasa binta ba har sai da ta kure bango ta tokare tana mazurai matse mata yi sosai har ta kai da suna jin numfashin junansu ido cikin ido yake kallanta na wasu daƙiƙu sannan ya ce "Ki ce ke baki da tsoro ko to ki sani zan yi maganin ki har sai kin kwammace ƙara kiɗa da karatu wani abu hana ta rinka ji yana bin jinin jikinta saboda matse matan da ya sannan kuma ga kyawawan idanuwan shi ya zuba mata kamar kanta ta daga kallon shi ta juyar da fuskarta hannu ya sa ya juyar da fuskarta suka yi seti da juna suka ci gaba da kallon juna suna kallon kallo ana a tsorace take kallon idanuwan shi saboda wasu abubuwa take gani cikin a cikin idanuwan nashi shi kuma kamar ya sani agwani wani ƙara lumshe su yake yi kuma sannan zuciyar shi tana saƙa mashi abubuwa da dama hannun shi ya dunkule ya kawo wa fuskar ta naushi ita kuma tana ganin haka ta yi maza ta rufe idanuwan ta da ƙarfi Caka ya tsaya da hannun yana jan haushin abin da zuciyar shi take saƙa mashi tabbas muddin ya biyo zuciyar shi abin da take saka mashi kunya kawai zai ji don haka a madadin naushinta da ya ni yi sai kawai ya kama labban bakinta ya haɗa su murɗe su da ƙarfi ba bata san hawa ba bata san sauka ba kawai ta ji zafi ya ratsa ta wata ƙara ta ɗan fasa sannan ta sa hannunta tana ƙoƙarin ƙwacewa kuma da ya ki sakinta sai ma ya jawo ta jikin shi da ya yana yi mata da dariyar mugunta. Murɗe hannuwanta ya yi sosai kuma har lokacin bai daina dariyar ba ya ce ba dai ke ce baki da tsoro ba to mu zuba ni da ke. Kwalkwal hannun ta yi ta yi kamar za ta yi kuka saboda tsananin zafin da take ji. Da gar ta iya buɗe bakinta ta ce don Allah kai haƙuri. Umar da ya ki ta, saboda shi gani yake har yanzu bata ji wuya ba tunda bai ga hawaye idanuwanta suna zuba ba. Kamar Hanan ta san abin da yake wa tunani ita kuma kukan ne ba ta son yi don kada ya ga wallanta amma da wuya ta wuya dole ta bar su suka zubo ba tare da ta sani ba kuma saboda kokarin da take yi wajen ta kwaci kanta duk ta ji ta sagi yasa ta yi bulum a cikin jikin Humaid wannan abin ya sake wannan abin ya sake ya sake ji wani abin ya sake ji sadda hannun ta rungume shi a firizin da sauri wannan abin ya sake ji sadda hannun ta rungume shi a firizin. da sauri ya ture ta daga cikin shi har ta kusa faduwa saboda gaba ɗaya jijiyoyin jikin shi duk sun amsa A nan da ƙyar ta samu ta miƙe tsaye tare da rirriƙe hannuwan shi da suka rirriƙe hannuwanta da suka sha matsa sai ta galla mashi harara sannan ta yi ƙasa da muryarta ta murguɗa baki ta ce mugu kawai sai Allah ya saka mani tsaffin mai ya yi karatun furtan bakinta kuma ya fahimci abin da ta ce amma sai kuma me sam ya gaza sake tunkarar ta iyaka tsaye ya zuba hannuwan shi a cikin aljihun wandon shi yana kallon ta kofar ɗakin ta sake tunkara tana murɗawa ta ji ta buɗe juyowa ta ta kalle shi sai da ta share sauran ƙwallar da ke bisa bisa kumatinta sannan ta mashi gwalo tare da dariyar tsokana ta juya da gudu Umar shi ma dariya yi, amma shi kan shi sai da ya yi mamakin abin da ya sanya shi dariyar tambayar kansa yake a tsakanin shi da Hanan ƙiyayya ce ta ɗaukar fansa amma me yasa yake jin wani abu na ƙaunarta wata ko akan Humaira bai jin sa. Sauri ya yi ture tunanin da ya dasa da cewa Hanan lalle ne in ɗauki fansa a kanki sai kin yi da na sanin abin da kika aikata. Hmm, masu sauraro to ina ga duka a nan zan dakata sai idan Allah ya kai mu za ku ji ni ɗauke da ci gaba. Ni Maman Hanifa nake ce muku mu kwana lafiya.